وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talifai, mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 28 ga watan rabi'u thani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da 27 ga watan janairu shekara ta 2017 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musula fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek muhammad salih al'uthamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi namu na talatin da biyu amma kasantuwar makon da ya gabata ba mu yi rikodin na bidiyo ba za mu maimaita karatun da muka yi a satin da ya gabata saboda ya shiga cikin a bidiyo ko da ba mu da rai zai zama na cewa akwai littafin karatunsa gabaki daya zai amfane mu duniya da lahira baki daya ya kamata mu tashi a daidai gabar da muka fara a satin da ya gabata shine faɗin da malam yake cewa to wannan sai zama karatu na talatin da biyu kenan ko? Eh. wa minhu malam yake cewa daga cikin ababen da ke magana saboda in ba mu manta ba malam yana magana akan sunayen Allah da siffofin Allah a hada su a wuri daya yana nuna kamala sama da kamalar da take da shi idan guda ɗaya ce kawai suna da siffa a waje daya yana nuna kamala ga Allah subhanahu wa ta'ala sama da kamalar in suna ne kaɗai to shi ne malam ya ce daga ciki akwai siffofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wanda asali malam ya ba mu ka'idar cewa inda ake ɗauko dalili a cikin sunayen Allah ko sufofin Allah daga ƙwar'ani sai hadisi shi babu ijtihadin wani malami ya ce yau na gano daga cikin sunayen Allah kaza ne ko daga siffofin Allah kaza ne babu ijtihadi ga wani malami sa'annan kuma kwakwalwa baya iya riskan cewa siffan Allah kaza ne ko sunan Allah kaza ne dole ka'ida ce guda biyu ko dai ƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan su ne ka'idoji guda biyu kawai a babun asma'u wa sifat babu na uku na uku su shine kai imani ka yadda malam ya ce wa minhu daga ciki akwai arriba yadda da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga bayinsa Allah ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin sai Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah kaga wannan ya nuna siffa ta Allah yana yadda da mutum wannan sabanin jahamiya da mu'tazila daga cikin mu'attila wanda suka kore suka ce Allah baya yadda da bayansa saboda ne suka ce idan an ce Allah yana yadda an kwatanta shi da ɗan adam shi kuwa ɗan adam wani lokaci yana iya yadda da mutum kuma ba mutumin kirki ba ne, haka ne to su kaga sai da suka kamanta Allah da kansu sannan suka korewa Allah siffan da Allah ya tabbatar wa kansa to anan a aqidan ahlus sunnati wal jamaa wajibi ne kai imani Allah na yadda da mutum kamar yadda. mutum ma yana yadda da ubangiji saboda tsarin da Allah subhanahu wataala ya tsara masa na rayuwa alkhairi ko shari. to wannan siffa ce ta cewa Allah na yadda da bayansa yadda idan an ce yadda kowa ya sani ake nufi da yadda yin imani da haka wajibi ne tambaya yaya yaddan Allah yake da bayansa wannan kuma wani nau'i ne na bid'a dole ka yi imani Allah na yadda da mutum saboda Allah da kansa ya ce ya yadda da sahabbai da waɗanda za su bi da kyautatawa sannan wal mahabba da kuma soyayya Allah yana so yana son mutum kamar yadda ayoyi masu ɗumbin yawa sun nuna akan haka Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka gaya wa al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna san Allah fattabi'uni ku bini ni manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yuhibbukum Allah Allah zai so ku kaga kenan Allah yana so wannan aya kenan hadisi kuma ya inganta hadisin Bukhari da Muslim hadisin abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba Allahu abdan nadha jibril idan Allah ya so bawa wa fi riwayatin ahabba mri'an idan Allah ya so wani mutumi nada jibril sai yayi shela ya kira mala'ika jibril sai ya ce ya jibril ya kai mala'ika jibril inni uhibbu fulan ni Allah ina son wani kai tsaye sai Allah kira sunanka fahibbahu kai ka so shi yanzu wa ke bada umarni Allah ke bawa mala'ika jibrilu fa yuhibbuhu jibrilu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce atake mala'ika jibrilu zai soka wa yunadi jibrilu ahlas sama'i sai mala'ika jibrilu yi shela ya kira duk mala'ikun da suke sama sai ce inna allaha ahabba Fulani. lallai allah yana son wani fahibbuhu dukkanku ku kowa ya so shi fayuhibbuhu ahlus sama'i duk mala'ikun da ke sama katab za su soka fayudha'u lahu qabulan fil daga nan kuma zaka samu karɓuwa a doron ƙasa. ashe kenan in kana so Allah ya yarda da kai ya soka sai kai yi abin Allah zai soka sannan mutane ne su soka hadisin na na aishatu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisin ashabu sunan duk mutumin da yayi abu dan ya burge mutane kuma saban Allah ne Allah zai yi fushi da shi kuma zai sa mutanen nan su yi fushi da shi ya ce kuma duk mutumin da ya ɓata wa mutane rai don ya yadda da ubangijinsa bai ma'ana mutane suna so a gaya musu abin da su suke so amma ya saba wa shari'a wannan mutumin yake gaya musu abin da suke so ya faɗa abinda da Allah yake so to Allah zai so shi kuma zai sa waɗannan mutanen su so shi to kaga abin da mamu da shi ke kowa yana so ya birgewa mutane to ka burke shi a lokacin farko in tafiya ya tafiya zai ji duk duniya ba wanda yake ki irin ka kuma saboda abin da kake yi Allah bai yarda da wannan abin ba kai kuma kayi dan ka burge shi a lokacin farko za ka burge shi zai so amma in tafiya ta yi tafiya zai ji kwata-kwata a duniya ba wanda yake kyama irin ka kuma amma a lokacin da kai abinda Allah ne ke so shi baya so zai ji haushinka a lokacin farko da ka faɗi zai tashi yayi guna-guni haka ne amma in tafiya ta tafiya zai dace ce kai wannan mutumin gaskiya yake faɗi haka ne to abinda ba mu da shi kenan yanzu ah, ka faɗi mutane yanzu mutane za su ce ai ka cika iya yi gara ka kyale shi a'a faɗi ya ji haushin bayi da wuta bayi da aljanna ba da dukiya ba da talauci ko yana da shi ga gaya mai shikenan sai dai wajen faɗi kai hikima shikenan lokacin da zaka gaya masa ka faɗe shi da usulubi na hikima dan ya gane amma kada ka ce za ka yi dan ka burge mutum dan adam ba a taɓa burge shi ba ka ganin kusa matarka kullum ta ci kaji wata rana sai ta ce ni kajin na ya ishe haka ne ga wata kuma sallah sallah take ganin kajin a gidanta haka ne to duk abin da zaka ba mutum ba ka taba burge shi Allah ne kadai zaka yi idan ya yadda da kai ko mutum yana so ko baya so sai ya so ka dan waye ke sa san a zuciyarsa Allah saboda zukatan bayi suna tsakanin yatsun Allah guda biyu yana juya su yadda ya ga dama to idan ka bi umarninsa shi zai juya wannan zukatan su so shi to wannan shine matsalar da mu muke fuskanta to ka sani Allah yana son mutum to idan fa Allah ya soka an gama soyayyar da Allah yake da shi ba kamar na dan adam bane idan Allah ya soka zai kare ka zai hana ka da afkawa haramu zai hana ka daga afkawa abinda zai iya cutar da kai ka samu matsala a lahirarka amma baya hana ka dan kurakurai na yau da gobe amma duk wani abin da zai iya sa Allah ya fushi da kai Allah zai kare ka daga fadawa wannan abin kaga ashe wannan shine kamata mu nema soyayyar Allah shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim da yace la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fa bata nas yadukun ya ce gobe a yakin haibara ya ce wallahi zan ba da tutan nan na musulunci ga hannun wani mutumi wannan mutumin yana son Allah da manzansa Allahu akbar kuma Allah da manzansa suna san shi fa batan nasu ya doko mutane kai kowa yana burin a ce shi ne sai da na ya ce ban taɓa burin shugabanci a rayuwa na ba sai a rana. an ce fa yana son Allah yana son manzan Allah kuma Allah da manzansa suna son su ka wannan ba karamin daraja ba ce. kowa da gari ya waye ana jira a ce me wa da zo nan sai manzan Allah ce aina ali bin abi talib Allahu akbar ina ali bin abi talib sai aka ce kana yishtaki min ainihi sabai suka ce ai yana fama da ciwon ido sai manzan Allah ce aje da shi ka dauko shi aka zo da shi fa basaqa fi ainihi sai manzo Allah ya mai tofi a sa fa bara'a ka allam yakun bihi waja sai ya warke kai ka ce bai taba ciwon ido ba a kace sai ce inzil ala risli wala taltafi hatta tanzila bi sahatihi Allah bika rajulan wahidan رجلا laka min لك من yace ka tafi a kafafuwanka kakka jiyo. har sai ka sauka a gidajensu kuma idan ka sauka ka kira su zuwa ga Allah da haƙƙin da Allah ya ɗora musu wallahi a ce mutum ɗaya ya shiru ta sanadiyar ka ya fi a baka jajayen raƙuma kamar yanzu ne a ce ya fi a baka jiragen sama kaga ko jirgi ɗaya ka baka kana ganin insha Allah ka fitar da talauci haka ne to ya fi a baka jajayen raƙoma saba'in ya fi a baka jiragen sama guda saba'in dalilin ka mutum ɗaya shiryu ya gane gaskiya yi kaga da ce ana kallon irin ladan da Allah ke tarawa na shiryan mutum walla yana gani da an daina neman kuɗi walla da wani ya daina neman kuɗi kullum da wannan abin zai nema amma saboda ba ma ganin irin tarin ladan da Allah ke ajiye mana na ibadar da muke yi shi sa wani lokaci zaka ga mutum yayi rauni a wajen ibada sai dana ali sai ya wuce saboda ai manzo Allah ce kada ya juya sai ce ya ma'aikin Allah sai magana akan me zan kira su bai ma juya ba tunda manzo Allah ce kada ya waya. kaga inda mu ne irin zai ce to ai to ya ma'aikin Allah kaga irin zai ce to ai barin dan juya yi tambaya amma shi saboda bin umarni yake juyawa sai ce akan me zan kira su bai ma juya ba saboda yanda suke daukar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanda ya tabbata cewa Allah yana son sa manzon Allah na son sa shi ma yana son wa Allah da manzon sa shi sa ya bi wannan umarnin ko motsi bai yi ba bai juya ba to in kana so Allah ya soka wannan shine ka'idar da ya kamata ka bi ka bi umarnin Allah sai Allah ya soka in kuma ka saba umarnin Allah sai Allah ya kyamace ka gurgurdan yanda kake saba masa gurgurdan yanda ke kyamatar ta Allah ya samu dace malam ya ce wal ghadabu kuma Allah na kushi da mutum Allah ya kire a cika san hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim ya rawaito yace idza abghadha Allahu 'abdan idan Allah ya kibawa nada Jibril sai Allah kira mala'ika Jibril fa yaqulu ya Jibril sai ce ya kai mala'ika Jibril inni ubghidhu fulan ni Allah ina kin wani sai a kira sunan wannan mutum fa abghidhu kai ma ina umurtanka ka kishi fayubghibuhu jibrilu atake malaika Jibrilu zai ki wannan mutumin fayunadi jibrilu ahlas sama malaika jibrilu zai yi shela zai kira malaikun da suke sama kaka inna allaha abghada fulan lallai Allah na kin wani sai a kira sunan wannan mutum. Allah ya tsare mu sai ce fa abghiduhu kowa a cikin ku nan ya kisa fayubghidhu ahlus sama'i duk mala'ikun da ke sama za su ki wannan mutumin fayudha'u lahu fil ardi baqda a kasa kuwa sai kowa ya kishi kuma kaga da so da ki sai an fara a ina sai an fara a sama kafin ake samun sa ina a kasa to kada ka kuskura ka bata lokacinka a neman yaddan mutane ka cuci kanka dan ba za ka taba burge mutane ba amma ka yi abin da Allah ke so mu je da muna nan za ka ga zukatansu da bakin da za su sa su zage ka ko su kyamace ka ko su nuna maka kiyayya da shi za su sa su me su yabe ka su so ka su ma kare ka wannan shine ka'ida sunna ta rayuwa to duk wanda ke yin wannan zai samu sauki a rayuwarsa ta duniya in mutum ya san wannan za ka huta don ba za ka taba burge mutane ba in malami ne kai duk yadda ka kai ga burge mutane in ka yi shi ne don ka burge su akwai lokacin da yayi ne ana gama yayin ka sisi condemn an daina labarin ka kowa sai wani ya zo kuma sai a cigaba da kai idan mai kuɗi ne duk kuɗin ka ai inda na kai kare nan na wani ya fara shi ma in aka gama tatsanka sai a baka sisi condemn kai ma an manta da kai in mulki ne a lokacin yana da kaino ko yana karewa kai kuma mai shara an gama da kai kai ma idan sarauta ne akwai mutuwa ko tun da shi ne ake cewa da shi kake mutuwa to in ka mutu shi kenan ko kuma wani lokacin ma gashi da sarautan amma ba a yi da kai chairman local government ya fi ga daraja ko ba ba wani in ya ce zai bi ka'ida ba ka isa ka shigo rikar zaba in ya ce bai daba bayan da zaka yi duk sarautar ka kuwa amma idan ka fi abin da Allah ke so mutanen da kake mulka ko da ba sa so tafiya ta tafiya za su soka haka shugaba haka kuma mutane haka ɗalibin ilimi haka ma malami don mutane musamman a najeriya babu wanda malanta yake da hatsari kamar najeriya mutanen najeriya 'yan yayi ne idan yayinka ya zo duk duniya za a ce babu wani malami in ba kai ba ko ina za a ce sai malam wani sai wani sai wani kan ana gama da yayin kan aka aka ba ka shikenan kai kuma da an kai ka sama an manta da kai yanzu wani sabon malami kuma za a rito ai yanzu sai wani kai kuma gashi nan an riga an daga ka an nuna wa duniya kuma sai a sako ka to duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewa kayan shi ne don Allah na farko kenan na biyu kada ka yi don ka burge wa'annan mutanen na uku ka yi amfani da hikima sai ka isar da saƙo to in sha Allah tafiya ta yi tafiya a daɗe ana sai me sai gaskiya to za ka ga ba za a taɓa daina yayinka ba saboda kai Allah ya riga ya soka kuma mutanen nan da za su soka wa zai sa musu san a zuciya to ba zai taɓa gogewa ba wannan shi ne ka'idar Allah ya samu dace wal karahati da ki Allah yana kyamata mutum idan yana saba masa gwargwadon saban da kake yi wa Allah haka Allah ke ka wa nahwiha da makamancin haka wa mimma warada nafihu anillahi subhanahu da dukkan abinda korewa ya tabbata daga Allah wanda tsarki ya tabbata a gare shi lintifa'ihi wa subutu kamali biddihi saboda koruwarsa da tabbatuwar kamalar kishiyarsa shine almautu kaga in aka ce alhayatu rayuwa ne kishiyarsa mutuwa to an korewa Allah saboda Allah bayan da za ka jingina mai wannan wannan haka kuma bacci kaga gyangyadi baya kama ubangiji balle me saboda bacci ko gyangyadi alama ce ta mai gajiya ina fata an gane kuma babu wani makhluki da baya wannan in banda mala'iku da Allah ya yi su ko mutum dabba aljani ba wanda baya bacci amma mala'iku sune ne kadai Allah ya yi su ba sa bacci haka kuma mutuwa ba abinda ba zai mutu ba mutum zai mutu aljani zai mutu dabba zai mutu sannan wa mala'iku ma za su mutu mutuwar ma za ta ɗanɗan mutuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin kiyama hadisin bukhari da muslim idan aka shigar da yan aljanna aljanna yan wuta wuta sai Allah ya zo da mutuwa da siffan dabba kuma ka san tsakanin aljanna da wuta kaman gilashi ne dan wuta na kallon dan aljanna na jin daɗi dan aljanna na kallon dan wuta yana shan wahala sai a ce ya alal janna hadha wa ya ahlan nar hadha ya ku yan aljanna ga mutuwa ya ku yan wuta ga mutuwa fatuzba sai a yanka ta sai a ce ya ahlal janna khuludun la ya ku yan aljanna ku dawwama ba mutuwa ka san daman abin da ke sa mutum kullum hankalinsa ya tashi duk jin daɗin da yake ji wata rana ya san me zai mutu ko ya so ko bai so ba ya shirya ko bai shirya ba in lokacinsa ya zo za a ɗauke shi haka kuma duk wahalar da mutum yake sha a duniya zai mutu ko ba zai mutu ba zai mutu da sarauta da mulki da ilimi da kuɗi da ko da talaucin ma da wata rana dole sai ka me sai ka mutu to za a ce wa 'yan aljanna ba mutuwa to kaga ba maganan ma ya dinga tunanin ko zai kara mutuwa sai a ce ya ahlan na ya ku ɗan wuta khuludun la maut ku dawwama ba mutuwa shi sa Allah ce la yamutu fiha wala yahya ba zai mutu a cikin wuta ba kuma ba zai yi rayuwa na jin daɗi a cikin ta ba na kunci da bala'i da musiba zai yi Allah ya tsare yace wasina da kuma gengedi wal ajzi yace da kuma gajiyawa wal iya shi ma nau'i ne na gajiya wa da kuma zalunci wal ghafala da kuma rabkana an a'malil ibad Allah ba zai taba rabtana daga ayyukan da bayi suke yi ba shi sa Allah ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka tunanin Allah ya rabtana akan abinda azzalimai suke yi kaga wani azzalumin in yana yi daɗi yake ji yana ganin fa ya sha ya cuci ne ya zalunci ne ya sa an kashe ne ya sa an yi wani asiri ciwo ya kama shi kaza kaza zai ta ƙariya yana keta Allah ce kakka yi tunanin Allah bai san abin da wannan mutumin yake yi ba innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ce muna masu jinkiri ne zuwa ga ranan da idanuwansa zai fito balo balo ranar tashin kiyama kenan wata aya ma Allah ce li yazdadu isma dan ya kara laifi ta yanda gobe kiyama ba yi da wani abin da zai gaya wa Allah in Allah ya dinke shi to kaga Allah na masa me kenan talala Allah ya tsare to shi sa idan kai ka zalunci wani yau direba ne kai a gidan wani mai kuɗi ko direba ne a makaranta ko direba ne a ministry ko direba ne a wani abin nan kamfani kana cutan mutanen kana ganin cewa ka sha wallahi baka sha ba idan ka ga Allah ya daga maka kafa <laughs> to ta lala ake maka mai kudi ne kana cutan mutane ko kana cutan mutanen da suke aiki a ka? malami ne kai kana yin toge kana algush a kan aikinka ɗalibin ilimi ne kai ko makamancin haka duk wani sana'ar da kake kana coge a ciki to fa sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da Allah ya bashi wani jagoranci wani abu ke gudana karkashin sa yayi algus yace wallahi sai Allah ya haramta mai shiga aljanna ma min abdin يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة حديث إمام مسلم معقل بن يسار babu باب ونباوة da Allah zai bashi jagoranci wani abu na gudana a ƙarƙashinsa shine jagora gida ne ko kamfani ne ko ofis ne ko makaranta ne ko makamancin haka ya yi algus a cikin wannan haƙoƙin da Allah ya bashi ya kula da su ya ce wallahi sai Allah ya haramta mai shiga aljanna Allah ya tsari to kaga iya ruwa ne Allah ya samu dace wa an kuna lahu matilun bai a ce akwai wani kwatankwaci ga ubangiji aw an ko a ce yau ga wani tamka ga Allah wa nahwi zalika da makamancin haka malam ya ce wa mimma lam yarid isbatuhu duk abinda tabbatar da shi bai zo ba a cikin qur'ani wala nafyuhu haka kuma kore shi bai zo a cikin qur'ani ko sunna ba malam ya ce lafzu aljiha lafazin jiha bangare bai zo a qur'ani ba kuma bai zo a hadisi ba qur'ani bai ce ban da shi ba hadisi ma bai ce ban da shi ba falau sa'ala sa'irun sai malam ya yace to irin wannan matsalar idan ya zo me yasa malam ya kawo kalmar jiha saboda akwai wata gurbatacciyar aƙida aƙidar jahaniyanci jahan bin safwan as-samarkandi wanda yace ba za a ce Allah na nan ba ba za a ce baya nan nan ba kuma ba za a ce yana sama ba kuma ba za a ce yana ƙasa ba kuma ba za a ce yana gabas ba kuma ba za a ce yana yamma ba ba za a ce yana kudu ba kuma ba za a ce yana arewa ba ba za a ce yana cikin duniya ba ba za a ce yana wajen duniya ba to me kenan kaga babu ko wannan ai ya bada ta'arifin babu ne to su sun ce idan an ce Allah na sama an nuna cewa Allah yana wani bangare to kuma kasantuwar cewa an ce Allah na sama ya zama kafiri duk wanda ce Allah na sama wannan shine maganar jahaniya to su ne suke amfani da jiha cewa Allah yana wani bangare saboda sun ce in an ce Allah na sama kenan an iyakanta Allah an ce Allah yana wani bangare to wannan kalmar shine malam yace da za da mai tambaya zai tambaya hal musbitu lillahi ta'ala jiha shin za mu iya tabbatarwa ga Allah maɗaukaki bangare mu ce Allah na bangare kaza qulna lahu malam yace sai mu bashi amsa mu ce masa lafzul jihati lam yarid fil kitabi was sunna ithbatan wala nafiyan kalman jiha bangare bai zo a qur'ani ba kuma bai zo a hadisi ba na tabbatarwa ko korewa ba tabbatar da lafazin bai zo a ƙur'ani ba tabbatar da lafazin bai zo a sunna ba kore lafazin bai zo a ƙur'ani ba kore lafazin bai zo a sunna ba wa yughni anhu to abin da ya wadatar akan haka ma tabbata fihi ma min anna ta'ala fi sama' abin da ya tabbata a cikin Qur'ani da hadisi cewa lallai Allah madaukaki yana sama kenan sai mu ce mu ba za mu ce bangare ba kuma ba za mu ce ban da shi ba mu dai kawai abin da za mu ce Allah na sama saboda ya zo a ina a Qur'ani cewa Allah na ina yana sama a hadisi ma ya zo cewa Allah na ina yana sama a amintum man fis sama'i ko shin yanzu za ku lamince ga wanda ke sama ko kaga waye kenan Allah subhanahu wataala kaga eh kenan ga aya aya ga hadisi kuma na bukhari da muslim hadisin muawiyah bin hakam yana da wata baiwa bai wannan ita take kula masa da dabbobinsa wata rana sai ta yi sake sai ta bar kyarkeci ya zo ya kama dabbobi guda uku daga ciki suka sai ya cinye shi kuma da ya zo bakin cikin ta bari dukiyarsa ya salwanta sai ya kwaka mata mari kuma daman haramun ne kamar mutum a musulunci yaranka ne ɗalibinka ne ma'aikacinka ne kowaye shi haramun ne ka taɓa fuskarsa musulmi ko kafuri a musulunci kafuri ma a wajen yaki manzan Allah ce ka a idza qatala ahadukum bai bil wajha duk lokacin da ɗaya zai yi yaki a cikin kuka kada ya sari fuskan mutum kafiri sai dai sari wuya ko wani waje amma banda fuska manzan Allah ya hana saboda nan fuska kyan mutum yake to kada ka taba sai zai samu zala ce ya ma'aikin Allah ya ce ina da baiwa tana min hidima ga dabbobi na sai ta yi sake ce zai kama dabbobi na guda uku ya ce da ce ina fushi kamar yadda sauran mutane ke fushi sai fushi ya kwashe na kasa hakuri sai da na mane ta yanzu ina so na yanta ta sai manzala ce za mata ne jarabawa za a yi experiment a gani mumina ce ko ba mumina ba sai mazala ce ainal jariya ina bai wannan take sai ta ce ha ana ya rasulullah gani nan sai tambayan farko da manzala ce mata sai ce aina Allah ina Allah yake qalat fis sama sai ta ce Allah na sama kaga yanzu ya nuna ne? Allah na sama manzo kuma bai ce ba haka bane sai ce man ana ni manzan Allah waye sai ta ce rasulallah, kai ma'aikin Allah sai manzo Allah ya juya ya kalli mai gidanta sai ce i'tiqha fa innaha mu'mina ka yanta ta domin mu'mina ce kaga kenan duk mutumin da bai yadda Allah na sama ba ne shi ba mu'mini bane tun daga manzo Allah tabbatar da wacce ta tabbatar wa Allah na sama cewa mu'mina ce wanda bai yadda cewa Allah na sama ba ba mu'mini bane to kaga wannan qur'ani da hadisi ayoyi masu damban yawa sun zo da shi akan haka ma da ya samu jahiliya suka ce ba su yadda a ce Allah na sama ba a aqidar su wai in an ce Allah na sama an yi wa Allah iyaka to tunda in aka yi wa Allah iyaka kuma Allah ya fi karfin a masa iyaka saboda haka ba su yadda Allah na sama ba to sai malamai suke cewa to tunda kwakwalwa kuka yi amfani da shi kuka kore bari a yi amfani da kwakwalwa a gusar da shubhar da ta shige ku sai a tambaye su hal tarawna sama shin kuna ganin sama fala budda an yaqula laka na'am ko babu makawa zai ce zai ce maka eh ina kallon sama sai ka ce mai hal tuhitu biha shin kana iya kewaye ganinka da sama gabaki da ka san farkon ta ka san karshen ta fala budda an yaqula laka la babu makawa zai ce maka me a'a bai taba ganin me farkon sama ba kuma bai taba ganin me ba karshen sama ba to tunda baka taba ganin farkon sama ba baka taba ganin karshen sama ba to haka shi ma ganin Allah da kuma tabbatuwar Allah yana nan kuma ne ba a kewaye shi da gani ko da an gansa a ranar tashin kiyama shi sa suka kore ganinsa suka kore kasantuwar Allah na sama ina fata an gane malam yace wa amma ma'anahu amma ga ma'anarsa fa imma an yurada bihi jihatu suflin ko dai a yi nufin ɓangare na can ƙasa cewa Allah na ƙasa au jihatu uluwin tuhitu billah ko kuma ɓangare na sama amma tana ta kewaye Allah au jihatu uluwin la tahitu bihi ko kuma ɓangare na ɗaukaka na Ubangiji amma ba ta iya kewaye Ubangiji sai malam ya ce fal awwalu na farko batulun batacce ne wanne ne na farko shine jihati suflin a ce Allah na kasa limunafatihi lahi ta'ala saboda ya kore ɗaukakuwar Allah maɗaukaki Asabitu bil kitab wanda ya tabbata a qur'ani was sunna da kuma sunna ko wal aqlu da kuma hankali a hankalce kowa ya yarda ne Allah na ina yana sama sai ce wal fitratu haka kuma ɗabi'a da Allah ya ɗabi'antar da duk wani mai rai akai ya yadda Allah na ina yana sama sai ce wal ijma da kuma ijma'in al'umma ga baki ɗaya kowa yadda Allah na ina Allah na sama saboda haka ba zai yi a ce Allah na ƙasa ba ko kaga wannan ya wuce yace wasani bangare na biyu menene bangare na biyu cewa jihati uluwin tuhitu billahi bangare na ɗaukaka amma ya kewaye Allah sai ce wattani batilun aidan shi ma na biyun nan batacce ne me dalili li anna Allah ta'ala a'zamu min an yuhita bihi shay'un min makhluqatihi saboda Allah madaukaki ya fi karfin ya girmama a ce wani abu na halittansa ya kewaye shi Allah ya fi karfin wannan ina fata an gane dalilin wannan sai yasa magana ta biyu ba daidai bane in ji malam yana warware maka matsala sai ce wa thalithu na uku haqqun shine gaskiya me na uku shine jihatu uluwin la tuhitu bihi bangare na daukaka kuma ba ta iya kewaye Allah ko Allah na ina kenan sama kuma babu abin da ya kewaye shi ina fata an gane to shine bangare wanda malam yace haƙun gaskiya ne me dalili akan haka malam yace li anna Allah ta'ala na Aliyu, fawqa halki. saboda Allah maɗaukaki ɗaukakakke ne saman halittunsa wala yuhitu bihi shay'un min makhluqatihi babu wani abu daga cikin halittun Allah da ke kewaye shi babu shi wa dalilu hadhihi alqa'ida malam yace dalili akan wannan ka'idar da na bata as-sam'u wal aql shine dalili da ake ji na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal aql da kuma hankali da ke tabbatar da haka fa amma as-sam'u kaga dalilai na Qur'ani da hadisai shine wanda ake sauraron sa ake jin su ake jin dalilan fa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah madaukaki wa hadha kitabun anzalnahu Allah ce wannan littafi ne muka saukar da shi mubarakun ne albarka fattabi'uhu ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bisa wattaku ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun za ku samu rahamar ubangiji idan kuka bi qur'ani Sannan kuka ji tsoron Allah kuma kuka samu tsoron Allah da qur'anin to za ku samu rahamar Allah kenan qur'ani shi yake sa mutum ya ji ne tsoron Allah duk wanda ya bu shiriyar Allah da ke cikin qur'ani ba zai tabi a duniya ba kuma ba zai asara a lahira ba haka abdullahi dan abbasin ne ya istinbati kamar yadda imamu ibn abi shaiba ya kawo sa a cikin musannaf nasa imamu nasiruddin albani ya ce hadisi ne ingantacce mawqufan ala ibn abbas hadisi ne mawqufi cewa takaffala allah liman qara'a qur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fi dunya wa la yashqa fi akhirah allah ya dauki nauyin daukan lamaran mutumin da ya karanta qur'ani ya yi aiki da ƙur'ani da zai ɓatar da shi a duniya ba kuma ba zai taɓar da shi a lahira ba kaga abu biyu ko karanta shi da ne da aiki da shi karanta shi wani ibada ne mai zaman kansa aiki da shi shi kuma ne shi ma ne ibada ce mai zaman kanta to dole sai ta haɗa shi guda biyu da karantawa da kuma aiki da shi sai ya ce wa ƙaunuhu da kuma faɗin Allah maɗaukaki fa'aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa annabiyal shi shine annabin mutanen nan da basu san rubutu ba da karatu ne wa larabawa allazi yu'minu billahi wanda yayi imani da Allah wa kalimatihi da kalmomin ubangiji wattabi'uhu ku bi shi wannan manzo na mutanen da ba su san rubutu ba ba su san karatu ba shi ma bai san rubutu ba kuma bai san karatu ba wannan yana daga cikin mu'jizan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuka bi shi la'allakum tahtadun za ku samu shirya? shi sa yahuda da suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su mai za su manzon Allah ya kure kamar yadda imamu Ahmad ya zo da shi a cikin musnad dinsa za mu maka tambaya guda biyar da ke cikin at babu wanda ya san su sai annabin Allah sai manzon Allah ya ce to naji zan amsa tambayar amma da sharadi in na amsa za ku musulunta suka ce eh mun yadda suka ce to ka gaya mana yaya mani ɗa namiji yake yaya mani ya mace yake sai mazala Allah ce maniyin ɗa namiji fari ne mai kauri maniyin ya mace fatsi-fatsi ne mara kauri sai suka ce ka gaya mana ya ake samun ɗa namiji kuma ya ake samun ya mace a wajen saduwa sai manzo Allah ce idan maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ya mace a wajen saduwa wajen fertilization na zygote da yake yake faruwa a fallopian tube idan ya tabbata idan an samu wato fertilization to take place a lokacin da aka samu metin tsakanin mata da miji tunda yana fitowa ovary ne ya tsaya ko kwan idan ya zo yana tsayawa yana jiran fertilization to take place to shi ne yake cewa idan maniyin ɗa namijin ya rinjayi wannan kwan da za a yi fertilizing za a samu ɗa namiji zai zama mai da izinin Allah saboda maniyin ɗa namijin ya rinjayi nata yace in kuma aka samu maniyinta ne ya rinjayi yawa a wajen saduwar za a samu ya mace da izinin Allah bai kama da uwarta kaga manzo Allah sai ce da izinin Allah ko kaga ko a wajen bangaren likitanci kaga XY da XX kenan ko in aka zo cross breeding kaga daga nan ne suke cewa in an samu yayi fertilizing din kwai eh, yi fertilizing ɗin kwan in za a samu identical twin sai ya fasa kwan biyu ko idan ya fasa kwan guda biyu kaga sai a samu two identical twins amma idan yayi fertilizing ɗin different egg a wajen female reproductive system wanda yake kaman gwafa haka ya fertilizer ɗin wannan ya samu wannan kuma za a samu yan biyu amma they are not identical kaga haka suka ce to amma kaga a ina wannan abun yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani tun kafin a samu likitocin da za su zo su yi wannan bayanin ba likita bai gano cewa da a cikin uwarsa yana farawa ne daga mani ba sai 18th century da likitocin duniya suna tunanin sukutun da guda yaro yake zama dan karami sai fara girma yana kumbura yana kumbura in ana cin abinci sai daga 18th century aka gano cewa ai yaro yana farawa ne daga ne daga spam amma mu kuwa ba maza Allah ya riga ya ba mu labari da dadewa to kaga shi sa musulmai likitancin musulunci wato musulmai a duk duniya a wajen musulmai aka ɗauki likitanci ka je ka karanta tarihi za ka tabbatar a spain lokacin da aka riki spain na shekara 800 musulunci ke juya spain to a wannan lokacin ne aka samu wannan ilimin suka duk europe sun samu ilimin su ne ta spain saboda malaman musulunci ne suka dinga karantar da su tip da sauransu da injiniyarin da sauransu har su pop din nan tun wannan lokacin in ka je gidajen sarakan musulmai a wannan lokacin zaka ga shi har yanzu akwai shi daga na aka ɗaɗɗauko ake yin su wannan da kake gani kana ganin wani sababbin abu ne da mai san akwai shi yanzu dai aka gawo da shi aka yi reforming ɗinsa ta wani zamani to kaga wannan abin ilimi ne mai cin gashin kansa to wanda bai sani ba sai ce ce musulunci ba komai bane bai koyar yadda wani sciences ba ko makamancin haka a'a in ka shiga ka yi zurfi a sanin addini za ka san cewa tabbas duk wani abu da sciences ke tankawo da shi daga musulunci asalin bayani ya zo sai dai musulmai saboda raunin su da rashin damuwa da addinin su sai suna ganin bature ne ya kawo duk waɗannan abubuwa Allah samu dace to kaga wannan yana da mahimmanci a wannan gabar to idan aka samu haka manzo Allah sai ya bada bayani sai suka ce to ka gaya mana wani abinci ne Yakub baya so ya fi so a rayuwarsa me ya same sa sai manzo Allah ce annabi Yaqub shine Isra'il yayi rashin lafiya ya dade da rashin lafiya ya dade sai ya yi alwashi in Allah ya bashi lafiya zai haramta wa kansa mafificin abincin da ya fi so da kuma mafificin abin da ya fi so na sha abin da ya fi so shine naman raƙumi abin da ya fi so na sha shine nonon raƙumi ne lokacin da ya samu lafiya shi ne haramta wa kansa kullu ta'am kanat hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi shine wannan abin da ya faru da shi sai suka ce to ka gaya mana yaya siffan nabiyul ummi annabin da bai san karatu ba bai san rubutu ba wanda ya fito cikin mutanen da ba su san karatu ba wasu san rubutu ba shine muhallin shayi sai ce siffansa ka gaya mana ya yake a cikin attaura sai ce tanamu ainahu wa ya yaqban idanuwansa na bacci amma zuciyarsa a farke yake kaga wannan mu'jiza ce ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare Allah ya bashi wannan siffar sai suka ce to yanzu na ƙarshe ko dai mu yadda ko mu ki gaya mana ake ka maka sai manzo Allah ce jibril suka ce la fa innahu aduwwan lana mu malaika jibril makiyin mu ne law kana eh, mika'il aw israfil la amanna bika da malaika mika'il ne ko israfil da mun imani da shi shine Allah ya saukar da kulman kana aduwwan li jibril har zuwa karshen aya kaga sun nuna kiyayyansu a fili kuma kiyayya sun san gaskiya sun ki yin amfani da ita to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin mutanen da basu san rubutu ba ba san karatu ba shi ma bai taba rubutu ba kuma bai taba ne karatu ba da yana yi sai a ce ai Qur'anin ma ai ne ko to ba taba ganin shi yayi rubutu ba ba taba ganin shi yayi ne yayi karatu ba kamar yadda suke a ce yau ga malamin da ke karantar da shi da sai a ce ai shi ya koya mai ya yi tunkahu abu ɗaya ne aka taɓa samun manzala ya shi shine goge rubutu so ɗaya shine a sulhu hudaybiyya lokacin da aka turo su suhail aka ce haza ma sala alaihi nabi sallallahu alaihi sallam ma'a quraish wannan shine sulhu the treaty of hudaybiyya da aka yi tsakanin manzan Allah da quraishawa suka ce oh, da mun yadda manzo ne ba za mu yake shi ba mu yadda da wannan sunan kalman ba manzo Allah ba mu yadda ba sai dai a sa Muhammad bin Abdullahi sai na Ali shi ya rubuta manzo Allah ya ce goge ya ce kai shi ba ba zai iya goge kalman sunan wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce nuna mun? sai nuna mai sai goge shine abinda aka taba samu manzan Allah ya yi to kaga nabiyul ummi bai san rubutu ba kuma bai san karatu ba amma kuma gashi yana bada ilimi tatacce wanda in ka tara profesoshin duniya ba su da shi to kaga kuwa ka san wannan mu'jiza ce to Allah subhanahu wataala ya bashi ya kamata mu tsaya anan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk